وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون babu abin da mafi yawan mushrikai suke bi face abin da ba su da ilimi a kansa, babu abin da suke bi sai wahami da shakka, kuma shakka ba ta maye gurbin ilimi kuma ba ta wadatarwa a kan komai. Hakika, Allah ya san abin da suke aikatawa, babu wani abin da yake ɓuya daga ayyukansu zai kuma saka musu a kansu.